taken kungiyar kwadago kenan a bayan da suka tashi daga taron manema labarai da kungiyar kwadago rashin jihar bauchi ta kira domin shaidawa gwamnatin jihar cewa za ta kaddamar da yajin sai in ma masha allahu domin neman a biya su albashinsu na watanni biyu comrade hashim muhammad gital shine shugaban kungiyar kwadago rashin jihar bauchin cikin yardan allah yau da daddare karfe goma sha biyu na dare za yajin aikinmu na sai baba ya gani za ta fara by 12 night uh, muna kira ga dukkan ma'aikatan jihar bauchi su zauna a gida don wannan takardar neman gwamnatin jihar bauchi su biya ma'aikata albashin da muke bin bashi na watan uku da na watan hudu tattaunawa da muka yi da su jiya ta ci tura su ba a cimma matsaya ba kuma a ka'idan kungiyar kwadago wa'adi ya cika za mu tafi yajin aiki in dai kana aiki wa gwamnatin jihar bauchi muna kira ga dukkan wannan ma'aikaci da ya zauna a gida muna bin musu hakkin albashin da su shi ma shugaban kungiyar 'yan jarida na jihar bauchi dahiru garba muhammad ya ce tsakiyar daren yau kafofin yada labarai mallakar jihar bauchi za a rufe su a tabbatar maka cewa insha allahu a duka kafofin watsa labarai mallakar gwamnatin jihar bauchi batb da a drc da kuma ministry of information da kuma culture wanda duka za mu rufe su inshallah amma dai a yanzu kan watsa labarai na mallakan gwamnatin jihar Bauchi inshallah daga sha biyun dare na yau dinnan za mu rufe su to sai dai kuma a nata jawabin shugaban ma'aikatan jihar Bauchi Mr. Abdan Dallagin ya ce ma'aikatar jihar suna bin albashin wata ɗaya ne sannan ya ci gaba da cewa to Allah ya sauke ba ma fatan haka ya faru a irin wannan lokaci ne amma hakkinsu suke nema na watanni biyu to ba wata biyu ba ne inda dai magana albashi ake yi a nan sun yi maganan maris da afrilu to maris da an biya albashin maris a jihar bauchi ko payslip nasu ma an suka karba za su ga akwai maris a ciki an biya maris ita ce albashin da aka biya na karshe na afrilu kan a yanzu zan iya gaya maka eh, lallai ba biya ba amma ina tsammani na maris da suke faɗi din nan wani albashi na wata guda da Ah, muka yi ta kike ka a kai daga baya gwamnati ta zo ta ce za ta biya a hankali wanda tun fabrairu aka fara biya to yanzu ina fatan ka ah, kan wannan abu ganin dai cewar abubuwa da su tsaya hatta ma kafofin yada labarai duk daga karfe sha biyu yawa abubuwa da su tsaya abin bakin ciki ne kwarai da gaske wannan abin ba daɗi na ji ba ko kaɗan domin a yanzu halin da muke ciki duk bai wuce ah, ƙasa da sati uku ba sabuwar gwamnati za ta shigo. Da ku kira wasu ku zauna kenan. ko yanzu haka ma jiran su nake yi za mu ci gaba da zama to muna ta addu'a Allah ya kawo sauki wannan to ba mu san ce to ba sai miya ta kare Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a nigeria.